Assalamu alaikum uwa. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wannan labari namu mai suna a Indo tantagaryar 'yar aiki kashi na ashirin wanda marubuciya Maimuna matar Abdullahi ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan dandalin namu na YouTube mai suna Real Abba FX domin nishaɗinku. Wata bai Allah ta ɗauki nauyin kawo muku shi. Da fata Allah ya saka mata da mafificin alkhairi. Amin summa amin. A Indo zaune take suna kallon TV. A inda ta kai dubanta ga Bashir ta ce, Wai Hubbi me yasa ka canja min halinka ne lokaci guda? Kuma me yasa kake bani wannan ƙwayar kullum idan za mu kwanta? Jiyowa ya kalle ta da kyau sannan ya ɓata fuska ya ce, Amma dai kin san ba kashe ki zan yi ba kuma ko? Kuma ba cutar da ke zan yi ba. Wai me yake damun ka ne Bashir? Ya fahimci tunda na fahimci tunda muka yi aure kake tsoro min da wasu banzayen halayenka. to ka sani ni ba zan lamunci wannan abin ba. Tas ta ji an kwashe ta da mari ta dafe kunci yayin da hawaye suka zubo mata ta ce, Bashir ni ka mara ko? Duka-duka ko wata ba mu yi ba da aure amma har ka fara duka na ashe haka kai ma kake. Da sauri ne ya bar wajen ransa ba ce tabbas yanzu ya ƙara gaskata maganas. Salma mata idan ana sake maganar Salman na cewa mata idan ana sake musu raina maza suke yi. Raya ɓace ta nufi inda yake ta bi shi ta ce, Na ce ka faɗa min ƙwayoyin me kake bani yi kullum da daddare, idan ba haka ba, wallahi ba zan ƙara shan su ba. Saboda a tsari na ni ba na son haihuwa ya faɗa mata cikin daka mata tsawa. Zaro idanu a indo ta yi cikin ɗaurewar kai ta ce, Bashir baka me, ka son haihuwa ashe haka kake dama ban sani ba. Ashe haka halinka yake ka ɓoye min tintini. Ke dakata ya ishe ki haka nan, me na wani ashe ashe, ni da na taimaka miki har za ki dinga faɗa min haka, kar ki manta fa. Ke fa ba kowa ba ce a can ma inda kike har kike jin ke wata ce, kina takama da gidan 'yar aiki ce ki aikin samu kamar ni na auro ki wa ya sani ma ko dama can tsohon mijin naki saboda wannan baƙin halin naki ya rabu da ki tana hawayen bakin ciki ta ce bashir a da tunani na na yi zaɓi mai kyau na cire tuta na samu mijin da a ko'ina zan yi tunƙaho da shi da iliminsa da addinin shi da kauce ma abin da Allah ya yi hani da shi ashe abin ba haka ba ne ba. A gaskiya Aisha kina da abin dariya, a ganin ki ko mata ko kaɗai ne kuka iya ba saja to ba za ki ji. Tun lokacin da na fuskanci cewar dole sai na mai da kaina mai tsoron Allah, na kuma koma ustaz na ƙarfi da yaji, ta haka kawai zan samu zuciyarki da waɗanda kike zaune a gidansu. shi yasa nake yin hakan na mai da kaina ustaz don haka ki share kawai tun da yanzu mun yi aure ai an wuce wajen ka sani ba zan ƙara shan wannan maganin ba domin da raina da lafiyata ba zan sha wasu ƙwayoyi na hana haihuwa ba idan kai ba ka son haihuwa to ni ina so ai kuwa ba ki isa ba wallahi kika yarda kika ɗauki ciki ni kaɗai na san abin da zan miki Share hawaye a Indo ta yi wanda take jin zuciyarta na bala'in yi mata zafi. Za ta yi magana kenan wayarta ta yi ƙara. Dubawa ta yi ta ga 'yar uwarta ce Husaina ke kira. Ɗauka ta yi ta ɗaga na Hussaina na kuka take shaida ma Indo abin da ke faruwa a gidan Salasan. Tun lokacin da ya kwanta a asibiti sakamakon jin da ya an ce ta yi aure. Duk abin da ya faru a gidan Idrisa na faɗa mata. Har ya zuwa yau da Kalisa ke ɗauke da cikin shege da kuma hatsarin da Alasan ya yi, wanda yana can tsaka rai a hannun Allah rai ko mutuwa. Hussaina tana gama faɗa mata ta ce don Allah indo ki zo asibiti ko hajiya za ta samu sassaucin zuciyarta. Ki yafe ma alasan ko ya samu sassauci shi ma. wallahi a yanzu na yarda da tuban shi tun da kin yi aure yanzu ki yafe mishi kina ga wannan abin da ya miki shi shine yake bibiyar shi ga shajiya bai kamata ana hukunta ta bisa kan abin da bata yi ba please a indo share hawaye a indo ta yi tare da faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga nan zuwa tana gama wayar ne ta kashe ta kai dubanta ga bashir ta ce don Allah ka kai ni asibiti gidan hajiya ba lafiya. Hatta ɗanta babba ya yi asidin, a yanzu hajiya na buƙatar waɗanda za su kwantar mata da hankali. Burmushin gefen baki Bashir ya ce kin gama to ki sani ba inda za ki, munafuka, salon ki je ki ga tsohon mijinki ko? Ai dama na sani kina son shi munafunci ne, tunda dai yanzu kin bar hannunsu, me na wani shiga sabgarsu. Shi shishshige kawai ko? Can ta matse musu idan ma mutuwa zai yi da ya fi masa wallahi nan ne ya ja saki ya yi gaba. Sakaka da baki ta yi ta tsaya tana kallon bashi cike da ɗumbin mamaki ta ce, Bashir, ashe aka kake ba ka da imani, Bashir ka kusan me kake faɗa? A matsayinka na musulmi ka dinga yi wa ɗan uwanka fatan mutuwa, kai cuna da aurenka. Wallahi na yi da na sanin aurenka a rayuwa, kuma bara ka ji ko ka ki ko ka so. Sai na tafi, domin ajiya, uwata ce, wani miji bai isa ya hana ni zuwa ba. Haka kika ce? To wallahi kika sake kika fita ba da yawuna ba a bakin aurenki. Nan ne ta tsaya tana bashir ni kake faɗa wannan magana, ba komai ba laifinka ba ne laifina ne da na zaɓi butulu wanda bai san darajar mace irin ka ba. Kanki ake ji kuma yana gama faɗar haka ya bar wajen. Durƙushewa ta yi tana kuka abun sai da ta ci kukanta mai sarta, sannan ta tashi ta koma ɗakinta. Wayarta ta ɗauka ta fito da nan ba ajiya ta fara ƙoƙarin kira. Wayan na ringin amma ba a ɗaga ba. Kira ya kai goma tana yi daga ƙarshe sai a ƙura ta yi ta nemi layin Husaina. shi ma a kashe. Ta nemi na Idirisa a nan ta same shi tana kuka ya ɗaga. Idirisa ina a Idirisa ɓangaren sa ya ce, Aisha ba sa ƙasar jiya suka ɗaga, kin san ɗan uwa ya yi asidin, to shi ne na ce su bar shi a nan asibiti na za a duba shi. mam ta ce bari su fita da shi waje. Share hawaye a indo ta yi ta ce Allah ya ba shi lafiya. ita kuma Kalisa fa tana nan ita a asibiti na ba lafiya. Husaina na Husaina tana kula da ita da sauƙi yanzu. Oke to Allah ya bata lafiya zan je insha Allah. Allah ya yarda cewar Idrisa. Kashe wayar ta yi hawaye na zubo mata na tausayin hajiya. Na yafe maka alasan idan har na ne ke taɓa ka. kai da na yafe maka duniya wa lahira. Bashir ne a tsaye a ƙofar ɗakin tun lokacin da ta fara wayar yake tsaye yana sauraron ta. ɓace ba kamar da ya ji ta ambaci alasan ba. Murmushi ya yi wanda bai kai ciki ba ya ce, Ashe kwartanki kike son gani, shi yasa kika yi masa kika masa kina son tafiya, munafuka kawai. Saki ya ja nan ya ce da ita, Juyowa ta yi abin da ta gani a hannun shi ya ba ta mamaki. Juya da kai ta yi tare da yin tsaki ya ce, Ba ke nake magana ba kika min tsaki, ki karɓa ki sha ina da buƙatar ki. Yau ai ban ga abin da zan karɓa ba ne, ga malam wallahi ba zan ƙara shan wannan ƙwayar ba. Yau Allah na tuba ya gafarce ni, amma ba zan sake ba. Da na san kama haka maza suke, da babu wani abu da zan sa na aure ka. Domin ka tsaya ka ji, jarumin namiji wanda yake gwarzo a gidan shi, shi ne wanda za a yi wa biyayya a yi duk abin da yake so amma ba wai muna maza ba 'yan rakiya. Ransa ne ya tunzura fita ya yi sai shi da katuwar wayar Tibi. Ɗagawa ya tare da zaro idanu zai lafta mata, ita ta yi saurin tashi ta ce kut, wallahi kar ka sake ka ƙara tunanin fara duka na domin ni ba jakar gidanku ba ce. Nan ne ya ce a waka kika ce to bari na nuna miki cewar jaka ce ke ɗin. Janyo ta yi da ƙarfi kusan cewar ƙarfin namiji da mace ba ɗaya ba ne. Don haka ya fi ƙarfinta duk da yadda ta so tserewa abin ya ci tura. Nan ya ɗaga bulalar ya fara lafta mata a jiki. Tana kuka tana neman agaji amma ina kojinta baya yi. Duk inda ya samu buga mata bulala yake. Sai da ya yi mata lilis tukunna ya bar ta a nan. Ya kuma ɗago ta ruwa ya ɗebo ya dubi kwaf ya rirrike hannuwanta da ƙafafuwanta. sannan ya buɗe bakinta da ƙarfi ya danne mata hanci wanda ba za ta iya shaƙar numfashi ba ai ya saurin jefa mata maganin tare da kwarara mata ruwa a baki ba shiri ta shanye nan ya sungume ta sai bisa gado a nan ne da kokawa ta ƙarfi da yaci ya raba ta da duk wani abu na cikinta ko minti biyu bai yi ba ma ya kwanta gefe yana fidda numfashi yayin da ita kuma take kwance kamar gawa tana kukan baƙin ciki. Bayan sati ɗaya, ta tuntube shi da maganar komawarta makaranta ya rufe ido ya ce bai san da wannan ba, salon ta je ta yi ta haɗuwa da samari. Bayan da ba ta yi ba tana roƙon shi amma yake cewa ya ce wallahi ba za ta yi karatu ba haka ta haƙura ba don taso ba. A nan ne dai ana ta tafiya wata ɗaya ta daɗa shuɗewa. Haka rayuwa ta ci gaba da zuwarwa a Indo cikin ƙunci, san Bashir baya mata da kyau, yayin da har lokacin ya hana ta zuwa gidan Hajiya ta rasa Kalisa, sai dai su yi waya, a inda Sajiya har a wannan lokacin suna ƙasar waje. A lokacin Alhassan za a iya cewa dai jikin da ɗan sauƙi. har bisa yau Mina ba kira ba ta ji a jikin shi. Sau ɗaya ta yi kira shi ma za ta tambaye shi kuɗi ne ajiya ta ce mata suna asibitin Paris. Amma ko ta leƙo ganin shi bata yi ba ƙoƙarin ta kira ko ƙoƙarin kira ma bata sake ba. Wannan abin ya ƙara kular da Hajiya suna waya da Indo kuma tana jin daɗin kulawarta gare su. sai dai tana lura da cewa kamar a indo na cikin matsala ta sha tambayar a indo sai dai ta ce mata ba komai a haka suke rabuwa zaune take a falo duk ta yi baki ta rame shigowa ya ba ko sallama ya yi mata wani irin kallo sama da ƙasa ya buga tsaki tare da faɗin ina abinci na Kallon shi ta yi ta ce, ka yi haƙuri ban samu damar kirkawa ba saboda ba jin daɗin jikina. Aikin gidan ma da ƙyar na yi, dama jira ka nake ka zo ka kai ni asibiti. Nan ne cikin tsawa ya ce, wat ba ki yi mai ba, ba ki girka abinci ba saboda kin tsari wani sabon iskanci don haka ki tashi ki je, ki dafa min abinci. ina da mata ina da mata ba zan zauna na ci wani abinci a waje ba don haka ki tashi ki girka min ba yadda ta iya duk da jirin da take ji tana yana ɗibanta haka ta tashi za ta tafi kicin don dafa abinci amma sai me kafin ta ƙarasa ji kake ta faɗa a wajen ta some da sauri ya taso ganin ta haka ya ɗauke ta ya nufi mota da ita sai asibiti Bayan sun je ne aka karɓe ta taimakon gaggawa aka bata inda aka ɗebi jininta aka yi gwaje-gwaje. Awa ɗaya dakto ya fito ya umarci Bashir da ke danna waya kamar ba shi ya kawo matar shi ba. A hankali a kwance dakto ya ce ya zo ya same shi a ofis. Tafiya ya yi dakto ya ce zauna nan ya ba shi rizal ɗin gwajin da aka yi ya miƙo ma Bashir. Hannu ya ce na taya kamar na daga yau nauyi ya ƙara hawa kanka domin matarka na ɗauke da cikin wata biyu. Wata iriyar zabura Bashir ya ya tashi tsaye a matuƙar razani tunawa ya da ya asibiti yake sa ya daidaita kanshi duk da zuciyarsa na masa zafi. Murmushin yaƙi ya ce da dakto zan iya tafiya da ita, eh za ka iya tafiya da ita amma a bi ta a sannu Ta daina yawan aiki a barta ta huta na kwana biyu, sannan a dinga ba ta abincin da zai ƙara mata jini da lafiya kamar su hanta, ƙwai da kuma fruit Bai tsaya ida sauraron abin da dakto ke faɗa masa ba yayin da dakto ya yi wa dakto sallama ya fita. Jama'a Indiyoyi sai mota ya jefa ta sannan ya shiga ya yi wa motar wuta ya bar asibitin. Idan ka ga yadda ya kicin-kicin sai abin ya baka tsoro a haka suka isa gida. Yana rufe mota ya jawo hannunta sai falo ya jefar da ita rai a ɓace ya ɗauko wayar rediyo ya ce, Don ubanki ki faɗa min wannan cikin na uban waye, domin ko wannan cikin ba nawa ba ne. Duk in za mu haɗu da ke sai na baki magani kenan ban sani ba, cin amana ta kiki. To fari ki ji matsawar baki faɗa min kwartan nan naki ba, wallahi sai na yi ajalinki. Ganin ba za ta yi magana ba ta zuba mishi idanu cike da bakin ciki yasa ya ɗaga wayar ya fara zabga mata kuka ta fara yi. Tana roƙonsa ya yi haƙuri don ba ta da wani ƙarfin ƙwatar kanta, amma ina ya ƙi haƙura, sai ma ƙara tunzura shi da take yana yi ya yi mata lilis sannan ya ja ta zuwa wani ɗaki ya jefa ta ya fito ya rufe ɗakin da makulli ta waje ya ce wallahi idan ba ki faɗa min ɗan iskan da ya miki ciki ba ba za ki fito daga wannan ɗakin ba sai dai ki mutu ihu take tana ya buɗe mata amma ina ko saurarar ta ya yi ficewar saye daga gidan ya nufi wajen salman salman na zaune a ofis ɗin shi bashir ya shigo raya face ya zauna kai kwa lafiya ka shigo ba ko sallama. Guba Bashir ya ɗauko ya sha sannan ya furzar da iskar bakin shi ya ce, wai ‘yan raina hankalin yarinyar nan ni za ta yaudara ta je can. Wani ƙato ya yi mata ciki, wai ta zo ta ce ni ne mata ciki. Ta yaya ma za a ce nawa ne bayan ina ba ta maganin hana ɗaukar ciki kullum idan za mu haɗu. Salman ya ce ban gane ba. dama matarka ba budurwa ka same ta ba a budurwa na same ta mana to cikin wata nawa ne da ita salman ya jefo mashi tambaya doctor ya ce cikin wata biyu ne kuma aurenmu wata biyu ne da kwana uku a yanzu salman ya ce tun yaushe ka fara ba ta maganin kafin kwado bayan kwana uku da aurenmu bashir ya amsa masa nan take ya tsaya cak da zancensu ya ce Gina a cikin kwana ukun nan ta ɗauki ciki, ta wallahi ba za ta sabu ba, ko dai ta zubar da cikin nan ko mu rabu, ni ba zan iya zama da ita ba har na haihu da ita. Kai wallahi amma fidda mahaifar gaba ɗaya ya fi, zan ba ta duk wani kwanciyar hankali da duk wani gata da take so. Salman zai yi magana Bashir ya tashi ya bar ofis ɗin ya shiga motarsa ya ja ta da gudu ya bar wurin gidan gidansa ya nufa ya nufi ɗakin da ya kulle ta ɗazu ya buɗe kwance ya same ta kallonta ya yi ta ɗan ba shi tausayi yanzu ya ce ki fito za mu yi magana ne ba ta da ƙarfin jiki amma aka ta tashi ta fito nesa da inda yake zaune kaɗan ta zauna kallonta ya yi da kyau sannan ya ce aisha idan kina son farin ciki a gidan nan da kwanciyar hankali mu koma tamkar lokacin da muna son saurayi da budurwa ke yarda mu zubar da cikin nan share hawaye a indo ta yi ta ce in dai sai zan zan samu farin ciki daga wajen na yarda zub da shi in ka har ka yarda yanzu naka ne murmushi ya ce haba ko ke fa masoyiyata a haka ai shi yasa nake son ki amma da kin tsaya taurin kai yanzu shi yasa ba za mu shirya ba shirya ki ci abinci akwai inda za mu je a zubar da shi murmushi ta yi ta ce bashir da gaske za ka koma kamar da idan aka zubar murmushi ya ya ce fiye da dama ɓangarenta ta nufa tana murmushi ta yi wanka ta sa doguwar riga wacce ta kasance iya gwiwa wata iriyar sha'awa ce yake ɗawainiya da ita domin yanzu wata ɗaya kenan tunda ta saba da Sadiq sai dai kuma abin tashin hankalin shine baya iya cika mata burinta shi dai burinsa guda ɗaya da ya cika shi kenan zai rabu da ita a yanzu ma haka tana jin yunwa ga raunin da ke jikinta amma ba ta jin sa ta fi jin buƙatar mijin nata zuwa ta yi ta zub abincin ta ce ta ƙoshi sannan ta wanke bakinta tare da da su shafa turare wajensa ta nufa ta zauna kusa da shi tare da shafa jikinsa tana masa wani salo mai nuni da tana buƙatar shi lafiya dai kuwa ke Felis Bashir su ɗaya dai ka taimaka ka biya min ta, wallahi ina cikin buƙatar ka kuma shi yasa na zo wajen ka taimaki rayuwata nan ne ya zaro ido yana kallon ta ya ce me kike nufi da hakan kin ga malama ba na son rainin hankali me kika ɗauke ni ki je ki shirya mu je na ce miki ba na ciki da rainin hankali in mun dawo na baki duk ma abin da kike so ba yadda ta iya haka ta haƙura ta tashi ta shirya ta fito fatan hijabi ta saka don ta san jarabar kishinsa, wani firabit asibiti suka nufa, dama ya san doktor ɗin abokin shi ne. Suna zuwa ofis ɗin shi suka je da red bayan sun gaisa doktor ya gaisa da indo. Nan suka ɗan taɓa yar hira sannan daga bisani Bashir ya yi masa ya yi wa doktor su gina da su ɗan tashi za su yi magana. Ganin yanayin Bashir wanda ya bata ba ta yarda da shi ba sai wani zargi ya tsargo a ran a indo Na haka suna fita ta tashi ita ma ta bi su wani ofis na kusa da wannan suka shiga ta kuma sai ta laɓe daga ƙofa suna zama doctor ɗin ya ce haba bashir me yasa kake son a juya mahaifar ai ka bari ko da ɗaya ko da ɗaya ne ku samu da ita ko Bashir ya ce abokina ni fa ba haihuwar ce ba na so ba a'a daga ita ɗin ne dai ba na son haihuwa saboda ba zan haihu da wacce ba ta da cikakken asali ba kuma wacce ba ta da cikakken dangi ba in ma akwai su 'yan ƙauye ne kawai ka cire mata cikin sai a juye mahaifar ina son yara amma ba daga gare ta ba zan auri wata wacce take 'yar wani kusa kuma wacce ta kasance tana da asalinta a birni ba a ƙauye ba 'yar masu kuɗi kamar ni Amma Bashir idan ka yaka baka ba ka kyauta ba, yanzu sai ka zaɓi juya mahaifar baiwa Allah, haba Bashir. Na rashin imanin ya yi yawa ga cire ciki ga kuma juya mahaifa. Gaba ɗaya wannan abin a kunnuwan a indo, tabbas yau ta shaida cewar Bashir baya santa. Yau ta gane cewar Bashir ba masoyi ba ne maki ne, tabbas yau ta san cewa Bashir shine asalin mugu ba alasan ba share hawayenta ta yi ta bar asibitin to uwa a nan za mu dakata sai kuma nan gaba insha Allahu za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan labarin mai suna a indo 'yar aiki wata baiwar Allah ta ɗauki nauyin ƙamukushi da fatan Allah ya saka mata da mafificin alkhairi amin mu amin Ni ne naku kamar kullum Abba Apex. Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi lamu kwana lafiya.